alhamdulillah da gaskiya abin kukanmu shine kusan siyasun nan duk yawansu da kake ji ana ce sun kai tamanin da tasa'in ko kusan ɗari gaskiya sun ginu ne akan abu guda biyu na farko akwai maganan addini a ciki ko krista ko musulunci akwai maganan kabilanci a ciki ko kudu ko arewa to duk siyasa da ta ginu kan irin waɗannan abubuwa guda biyu gaskiya akwai matsala sai dai muna roƙo su shugabannin addinan nan ko musulunci ko kirista don allah don annabi ya kasance su gaya wa magoya bayansu a yi zaɓe kawai don kyan mutum iyawan mutum eh, abin da zai kawo na ci gaba amma ba don dukiyar shi ko don addinin shi ko don kabilan shi ba. abin da muke kira kenan su matasa kuma wanda su ne kashin goyon bayan demokradiyya a ƙasar nan da mata yana da kyau su gane cewa yanzu ba lokaci ne da za a kawo man gyada ko manja ko magi don a yi zaɓe ba yana da kyau su yi zaɓe ne don mutumin da suka san nan ne zai cire musu kitse a wuta. Mm. To, ya zuwa yanzu an shiga kusan mako na biyu kenan tun da aka yaya labulan fara yakin neman zaɓe domin tunkarar shi zaɓen na 2019. Kamar a wani ma'auni za ka auna abin da ka gani ya zuwa yanzu? Eh to, ana tafiya tun da ba kare bin damu. Kalma a nan shi ne a yanzu ba za ka ce abin ya yi muni kwarai da gaske ba. Tun da ka kaga in akan je kamfen ba a duka ba a zagi ba a kashe wani ba ba a raunata wani ba ta ga abin yana da ɗan kyau inda za a tafi haka kuma muna roƙon su manyan shugabannin da suka samu wannan nasara kamar shi buhari da yake kan gado da kuma eh, mataimakin shugaban ƙasa na da a atiku abubakar muna roƙo don allah su gaya wa magoya baya duk inda suka je siyasa cewar don allah a yi siyasa cikin nutsuwa da hankali kuma in an zo zaben nan wanda ya bawa shi a dugu a bi bayan abin da Allah ya kaddara. Yayin da ake shi tunkaran wannan zaɓe, Najeriya na fama da wata matsala ta yaɗa labaran bogi musamman ma a shafukan sada zumunta. Kuma irin wannan dandali ake yawan yaɗa ƙarerai waɗanda sukan iya ta da husuma. Kamar me kiran kwa ku na 'yan siyasa ga masu irin wannan halayya? alhamdulillahi wannan kaga laifin gwamnati ne tunda gwamnati tana da hukumar da suke kula da waɗannan irin waɗannan na'urori wanda ake aika labaran karya sai a ɗauki labarin da ba a najeriya aka yi ba hoton da ba a najeriya aka yi ba sai a tura a ce a najeriya aka yi a waje kaza to kaga wannan laifin gwamnati ne su gwamnati su ya kamata hukumar da kula da wannan abu su kama mutanen nan su hukunta ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah inda an taba kama wani babba ko karami namiji ko mace aka hukunta shi ina ganin wani da yawa ba za su sake yi ba kuma bayan wannan in an shiga gidan rediyo ana kamfen yana da kyau irin maganganun da za a yi a kula da shi don kaga kamar yadda na faɗa ɗazu su kiristoci da musulmai suka shiga coci ko suka shiga masallaci suna ce wane kaza ne kar wane kaza wane kaza ne kar wani kaza ana gaya wa magoya baya kaga irin wannan siyasa bai dace ba muna gani a sauran gurare a duniya ana siyasa na iyawa ana siyasa na na kokari ana siyasa na hikima amma ba siyasa na addini ko kabilanci ba Allah ubangiji ya sa mu nasara ya Allah